Wani bincike da BBC ta gudanar ya gano cewa har yanzu kungiyar sojojin haya ta Wagner na ci gaba da daukar mayaka a fadin Rasha kwanaki kaɗan bayan gudanar da yunkuri wato wani yunkuri na nuna adawa da shugabancin sojojin ƙasar ta hanyar amfani da lambar wayar Rasha wasu abokan aikin ma'anan BBC sun tuntubi cibiyoyin ɗaukar mayaka na kungiyar. We called hotlines for the Wagner Group in multiple cities, and those who picked. Berg daga cikinsu kenan ke cewa mun kira layukan waya na gaggawa na Wagner a garuruwa da dama, kuma waɗanda suka amsa sun shaida mana cewa suna ci gaba da ɗaukar mayaka kamar yadda suka saba. Ba a dai fayyace makomar ƙungiyar ba ta dogon lokaci bayan boran da mayakanta suka yi a ranar Asabar. wani abu da ya kasance babban kalubale ga gwamnatin shugaba Vladimir Putin a mulkinsa na sama da shekaru ashirin. an ta sakayar shugaban kungiyar Yevgeny Prigozhin zuwa Belarus kuma gwamnatin Rasha ta fara shirin kwace manyan makamai da kayan yakin kungiyar. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. an wanke wani tsohon ɗan sanda da ya ƙi yin kundin bala wajen tinkarar maharin da ya kashe mutane goma sha bakwai a wata makaranta a Florida shekaru biyar da suka gabata. Scott Peterson ya fuskanci tuhume-tuhume goma sha ɗaya, ciki har da rashin kula da yara bayan harbin da aka yi a makarantar secondary ta Marjorie Stoneman da ke Parkland. trial heard that despite arriving at the scene of the shooting shortly after the gunman. Wakilin BBC ya ce alkalin kotun sun ji yadda duk da isa wurin da lamarin ya faru jim kaɗan bayan ɗan bindigar ya buɗe wuta Mr. Peterson ya zaɓi laɓewa a wata kwana maimakon ya kai wa yaran agaji. ana kyautar zaton shine jami'in tsaro na farko a amurka da ya gurfana a gaban kotu dangane da aikata laifin da ake zarginsa da aikatawa a lokacin da ake harba-harba a makaranta Mr. Peterson ya fashe da kuka lokacin da aka yanke masa hukuncin wato na wanke shi. A yau ne shugabannin kasashen Turai za su yi wani muhimmin taro a Brussels inda ake sa ran batun China na kan gaba cikin muhimman batutuwan da za su tattauna. Ana sa ran wasu kasashe mambobin kungiyar za su kyan wasu daga cikin wato wasu daga cikinsu da ke ci gaba da ɗasawa da Beijing ta fannin tattalin arziki. musamman ma Faransa da Jamus da suka bayyana aniyarsu ta ci gaba da kulla hudar kasuwanci mai ƙarfi da China. Wannan batu dama ya jima yana haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin ƙasashen Turan, inda da yawansu ke nuna damuwa game da dangantakar kudda kudda ke tsakanin Beijing da Rasha. Wasu daga cikinsu kuwa na fargabar kada dogaransu ga China ya haifar musu da irin raɗaɗin da suka ji wajen raba gari da Rasha bayan ta ƙaddamar da mamaya a Ukraine. ta labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan da aka sha labaran duniya yanzu kuma za mu je ga rahotanni inda kamar yadda watakila aka je a labaran bayan da aka yi kwana na uku a jere ana tarzoma a Faransa akan kisan da ake zargin wani dan sanda yau wani matashi dan shekara sha bakwai da ake wato da ke tuka mota. rahotanni na nuna cewa an samu lafawar lamarin a yawancin sassan paris sai dai ana iya ganin irin mummunar illar da masu tarzomar suka yi wa titina inda suka kona motoci da wawashe kantuna a birnin duk da dokar hana fita da aka sanya hukumomi dai sun ce an kama mutane sama da ɗari hudu an kuma raunata 'yan sanda garhutun da muhammad anur muhammad ya haɗa mana bayan kwana uku da soma wannan zanga-zangar wadda ta fara cikin lumana da ruwan sanyi domin neman a yi adalci ga kisan da ɗan sanda ya wa matashin da ke tuka mota na Hill bayan da ya kokarin tsayar da shi ya ki tsayawa a ranar talata da safe zanga-zangar ta rikide ta zama tarzoma inda ta yadu a sassan ƙasar ta faransa har ma zuwa makwabciya belgium dubban jama'a ne ciki har da mahaifiyar matashin da ɗan sandan ya harbe a wata unguwar bayan gari da ke babban birnin ƙasar ta faransa paris nanterre suka shiga zanga-zangar a birnin da sauran sassan ƙasar, lauyan iyalan matashin Yasin Bazro ya gaya BBC yadda hankalin iyalan ya tashi a kan kisan ɗan nasu. La famille de est effondrée. ya ce hankalin iyayen Nahil ya tashi sosai suna cikin kaduwa kuma abu ne mawuyaci gaya a gare su su jure ma wannan abu. Lauyan da ya yi bayanin cewa Nahil ya ki tsayawa ne saboda a lokacin ɗan sandan na musguna masa a fili karara. Basar zomar da ya sun rika ɗauki ba da 'yan sanda lamarin da ya kai ga raunata jama'a da ma jami'an tsaron. zuwa safiyar nan rahotanni da kafafen yada labaran kasar ke bayarwa na nuna cewa an dan samu lafawar tarzomar a wasu sassan babban birnin kasar ta faransa paris ana iya ganin illar da masu tarzomar suka yi wa tituna musamman a babban birnin inda suka kona wurare da ababen hawa da wawashe kantuna bayanan hukuma dai sun nuna cewa an kama mutane sama da ɗari hudu a faɗin ƙasar ta faransa kuma can ma a belgium mai makwabtaka inda zanga-zangar ta yadu wasu rahotanni na cewa an kama mutum goma sha biyar a babban birnin kasar brussels dan sandan da ya harbe matashin wanda tuni aka kama shi tare da zarginsa da laifin aikata kisa ba da niyya ba ya nemi gafara daga iyayen matashin a gaida muhammad anwar muhammad da wannan rahoto da ya haɗa mana shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai Najeriya. Inda tsohon shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ce bai hana sabon shugaban kasar Bola ahmad Tinubu binciken jami'an gwamnatinsa ba. An yi ta yada wasu labarai a shafukan sada zumunta da ke zargin shugaban kasar da wato tsohon shugaban kasar da neman magajin nasa da kada ya bincike jami'an gwamnatinsa da suka yi aiki tare da shi. Ga Aisha Sharif da karin bayani. tsohon shugaban na najeriya muhammadu buhari ya ce bai hana sabon shugaban kasar na najeriya bola tinubu binciken jami'an gwamnatinsa ba cikin wani sako da mai magana da yawan tsohon shugaban malam garba shehu ya wallafa a shafinsa na twitter ya ce labaran da ke yawo a shafukan sada zumunta waɗanda ke cewa buhari ya nemi tinubu da kada ya binciki jami'an gwamnatinsa labari ne na kanzan kurege gabanin babbar sallah ne bola tinubu ya kara da buhari a wata ziyara da ya kai london lokacin wata ziyarar ta ƙashin kai da tinubin ya kai Landan bayan taron harkokin kuɗi na duniya da ya halarta a birnin paris amma malam garba shehu ya ce a lokacin ziyarar buhari da tinubu ne kawai suka gana babu wani mutum a ɗakin da suka gana don haka babu wanda ya san me suka tattauna sanarwar ta kuma ce buharin ya zaɓi fita daga najeriya ne saboda gudun tsomawa sabuwar gwamnatin baki a al'amuranta da farko ya zaɓi ya zauna a gidansa da ke daura domin samun hutu da nutsuwar da yake bukata to amma hakan bai samu ba kasancewar a kullum dare da rana safe da yamma ɗumbin mutane ne ke ziyartarsa in ji malam garba shehu cikin saƙon da ya wallafa ya ƙara da cewa tsohon shugaban ya tafi landa ne domin samun hutun da yake bukata sannan kuma hakan zai bayar da dama ga sabuwar gwamnatin tinubu ta gudanar da ayyukanta wajen cika alkawuran da suka ɗaukar wa talakawan najeriya tun bayan hawan sa mulki ne dai shugaban na Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya fara bincikar wasu daga cikin jami'an gwamnatin shugaba Buhari da ta gabata. Cikin mutanen da aka jabke har da tsohon gwamnan babban bankin CBN Godwin Emefiele wanda har yanzu yana hannun hukumar tsaron farin kaya ta DSS inda ake bincikar sa kan wasu zarge-zarge masu yawa na aikata ba daidai ba. Ga kuma dakataccen shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC Abdulrashid Bawa wanda shi ma yanzu haka ke tsare a harin dss din inda shi ma ake bincikar sa kan zargin cin hanci da wasu laifuka da dama To a gaida Aisha Sharif Babba. To har yanzu dai muna Najeriya ne amma wannan karan a jihar Sokoto inda jami'ar tsohuwar wato jami'an tsohuwar gwamnatin jihar Sokoto ta Aminu Waziri Tambuwal suka zargi gwamnati mai ci yanzu haka da fakewa da batun bincike da cin zarafi da kuma yi musu bita da kullun siyasa. hakan dai ya biyo bayan kaman da jami'an tsaro suka yi wasu tsaffin kwamishinoni ana tsaka da bukukuwan sallah da sunan za a bincike su ga rahoton zubairu ahmad kasarawa Sabuwar gwamnatin jihar Sokoton ta kafa kwamitoci daban-daban domin binciken gwamnatin da ta gada, ciki har da wanda zai bincike da tsohuwar gwamnatin Aminu Waziri Tambol ta gwanjon wasu daga cikin kadurin gwamnati a jihar. Sai dai bayan da kwamitin mai mutum sha tara ya soma aikinsa na bincike da tsohuwar gwamnatin ta gwanjon kadurin da suka hada da manyan motocin alfarma da sauransu. Ake ta samun korafe-korafe daga bangaren tsohuwar gwamnatin. Alhaji Isa Bajini Galadanci, kwamishinan raya karkara ne a lokacin tsohuwar gwamnatin. kuma yana daga cikin waɗanda ke zargin an ci masa zarafi da sunan bincike. Wannan da muke da shi ne ba ko karɓar motoci ko magana a bada motoci ba. Wannan abu ya zama wani nau'i na siyasa tula ci da cin zarafi. Yanzu alal misali sun kama mu da ni da chief of staff na tsohon gwamnati da kuma kwamishina na internal security. Ba a dai kira mu ba na ɗaya kenan. Ni na kare yankan raguna na na taso daga gidi na gama yankan raguna ya tsallaka a gida ko da na hito kawai sai na ga mota yadda san mutum ya kashe shugaban kasa an zo da yan sanda mota biyar da bindigogi suna halbe iska cikin unguwa kana tare da mutane da mutuncinka bayan da suka gayyace ka bayan da suka gayyace ka wani bayani suka yi ko wani abu da suke zargin cewa wani bayani suka je kawai so tsare da ma suka zo suka ga basu da wani abin za su yi basu da doka tun da muna basu da wani hujja mun zo musu takardun mota da su da muka biya to ba yadda za a yi tsare musu aka da aka ja a canza doka a kawo wata oda ta cewa mun sace kayan gwamnati abinda suka kawo su yi namu mun kwana hannunsu akan cewa mun yi lutin gamman properties wato mun sace kayan gwamnati sata abinda kaje ka dauko ba a baka ba wannan ba ta suna ne da cin zarafi kuma ba wani abu ne a wulakanta mu ne ranar sallah ba wannan gwamnati ta gwamnati da zai canbal ta fara sai da motocin wata ko ba so kuka ake yi ba gwamnatin tarayya na yi gwamnatocin jihohi various suna yi sa'an da shi gwamnan da yake bisa yanzu da tsohon gwamna wa muku da gwamna ba fara ba yi muku jin hoto su gwamnati ba gwamnati ta sai da mu da mota ta ba mu takarda cewa ta sai da mu sa'an nan mun biya kuɗin mota an ba mu sai muna da ita to amma kuma gwamnatin jihar Sokoton ta bayyana cewa babu wani abu da suka yi da ya saba ma doka Malam Abubakar Bawa shine mai ba gwamna shawara akan kafafen watsa labarai a jihar Sokoto. Maganar wasu cewa ai musu gwanjon motoci bisa ka'ida wannan ƙarya ne. cikin zargin da suke sun ce tsohuwar gwamnatin aliyu maka takardawa muku ta taɓa yin wani abu makamancin wannan ba mun ce ba a yin gwanjo ba mun ce akwai ka'idoji